Ala أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare kamar yadda muka sani shiri ne da yake tattaunawa akan ɗaya daga cikin akan abubuwa da ka iya jawo wa ɗan adam fushi na Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da ka iya jawo wa ɗan adam azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda muke ɗaukan ɗaya daga cikin irin wa'annan ababe a kowane shiri namu don mu tattauna a kan shi domin mu guji wannan abin kar mu faɗa cikin shi mu san shi mu san irin ukubar da Allah ya tattalawa mai irin wannan don mu kare kanmu daga fadawa ciki to a yau ma insha Allahu muna tafi da ɗaya daga cikin irin waɗannan ababe waɗanda sukan iya jawo wa ɗan adam fishin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan abu da zamu tattaunawa yana zamu tattauna a kan shi yana da alaƙa ne da ainihin haƙƙoƙi guda biyu haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da haƙƙin ɗan adam ma'ana ɗan uwanka ɗan adam menene wannan abin shine abin da ake samu wani salo na sata a wanda ake ce masa fashi ma'ana tare hanya a kwace ma mutum dukiyarsa a wannan hanyar a kan hanya ko kuma abin da muke faruwa muke ganin yana faruwa a yanzu a tara hanya a kama mutum a tafi da shi a ce sai ya biya sai yan uwan shi sun biya wani kuɗi ko kuma shi in yana da kuɗin sai an kawo wannan kuɗin kuɗin fansa kafin a sake shi to dukka waɗannan shine ake ce mishi ainihin fashi ko kuma tara hanya duk da wanda yake faru wanda ake tafiya da mutum ya sha bamban da wancan amma shi ma dai cin dukiya ne a ta hanyar da bata dace ba in har Allah ya sa mutum ya samu kanshi idan mutum ya samu kanshi a cikin irin wannan hali to ya sani cewa yana yin wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai san shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi ko ba daɗe ko ba jima Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi sannan kuma zai ga azaba mai raɗi a gurin Allah Allah maɗaukin sarki yana cewa inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu tun a gidan duniya Allah maɗaukin sarki yake cewa lalle lalle sakamakon waɗanda suke ainihin yaƙar Allah da manzansa sannan kuma suke yaɗa fasadi a ban ƙasa malaman tafsiri suna cewa yaɗa fasadi a ban ƙasa a nan wurin shine ainihin tare hanya a hana mutane sakat a ƙwace musu dukiyoyinsu to sakamakon irin masu aikata irin haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa sakamakon su shine an kattalu in aka kama su a kashe su idan da irin haka na faruwa kila da an samu sauki amma lil asafi shadid sai ka samu irin wanda yake irin wannan laifi sai ka ga an kama shi ana magana a a kai shi kotu daga kotu kuma shi kenan sai ka samu wai wani ya zo ya yi belin shi to kaga ai za a daɗe ana zaune a wuri ɗaya laifi na faruwa an rasa yadda za a yi a magance wannan laifin amma idan da za a ɗauki abin da Allah ya faɗa cewa wanda ya kashe wani ko kuma wanda ya yawo da ɓatuci a ban ƙasa ta hanyar tara hanya ya tsoratar da mutane ya hana su sakat a hanya to in aka kama shi a kashe shi au sallabu ko ko a tsire shi au tuqatta aidihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma a ainihin yanke musu hannu da kafa kaga dukka dai babu sauki a ciki au yunfau fauminal art bayan haka kuma a kore su daga ƙasa duk wanda aka ɗauka dai duk ba shi da daɗi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan shine kaskancin da zai faru da su a gidan duniya walahum fil akhirati azabun azim sannan kuma suna da azaba mai girma mai raɗaɗi ranar gobe kiyama Allah ka kiyashe mu da daga fadawa irin wannan aiki irin haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane da ake ce musu oraniyin sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun karɓi musulunci to sai wani irin zazzabi ciwo ya kama su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su izuwa ga ainihin sa'i ko kuma mai kula da dabbobi raƙuma na sadaka ya tura su akan su je su yi amfani da fitsari da kuma nono na ko kuma madara ta wa'annan raƙumar su sha saboda su warke ƙarshe da suka je suka karɓi wannan magani suka sha suka warke suka samu sauƙi sai suka kashe shi wannan mai kiwon suka tattara kuma ainihin dukiyar suka tafi da ita ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yasa aka kamo su abin da ayan nan ta faɗa na cewa a kashe su ko kuma a tsire su ko kuma a yanke kafafuwansu da hannayensu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya jefar da su a rana suka yi ta wahala har suka mutu Allah ka kiyashe mu daga fadawa cikin irin wannan hali masu fadawa a masu irin wannan aiki a cikin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye su ya sa su tuna wannan girman laifi kar su yi tunanin cewa a gidan duniya babu wanda ya kama su to su sani ranar lahira Allah subhanahu wataala yana nan yana jiran su a madakata kuma sai ya bi su kadin wannan aiki da suka yi za mu tsaya a nan gurin insha Allah ku kasance tare da mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh